لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم يا كومو مني بذاك za ku ابوتا ايكن ma'abota aikin ko matsayinsu har sai kun ciyar da wani abu daga dukiyoyinku da kuke so saboda Allah. Duk abin da kuka ciyar, kaɗan ne ko da yawa, Allah yana sane da niyoyinku da ayyukanku, kuma zai saka wa kowa da aikinsa.